sun dai ɗauki shekaru ɗaya-ɗaya har guda biyu suna fafutuka sannan kuma sun kai ga zanga-zanga da ma barazana ta yajin aiki kafin kaiwa ga tilasta gwamnatin ta abuja ƙarin albashin a karan farko cikin tsawon shekaru kusan goma babu dai zato ba kuma tsammani wata sanarwar fara gwamnatin ƙasar tabbatar da rataba hannu kan naira dubu talatin a matsayin mafi ƙarancin albashin ga ɗaukacin ma'aikatan da ke aiki a ƙasar sanarwar da mashawarcin shugaban ƙasar ga harkar majalisa sanata ita ya karanta dai. ta ce daga yanzu na zama babbar laifi ga duk wani mai ɗaukar aikin da ya wuce mutane 25 ya kasa biyan sabon adadin a matsayin mafi karancin albashi. This makes it compulsory wannan doka ta tilasta duk wani mai ɗaukar aiki a tarayyar najeriya da biya naira dubu talatin a matsayin mafi karancin albashi to sai dai wannan bai shafi wanda ke ɗaukar aikin da bai kai mutane biyar ba da kuma wanda suke aikin karɓa-karɓa da kuma ragowar da ke aikin a cikin wani tsari daban dokar ta amince da shi sannan kuma ta baiwa ma'aikata dama in har an tilasta musu karɓar ƙasa dubu talatin to su ƙara wanda suke yi wa aiki domin biyan su lalata kuɗaɗen su. kafin dokar dai mafi ƙarancin albashi a cikin tarihin najeriya na zama naira dubu goma sha takwas adadin kuma da ke zama irinsu mafi ƙarancin a ɗaukacin yankin yammacin afirka kwamarar kabir nasir da yana zaman sakataren tsare-tsare na kungiyar united labour congress na ƙasa da ke zaman ɗaya a cikin cibiyoyi na ƙodagon ƙasar guda uku wannan ƙarin albashi gaskiyar magana zai ɗan wato rage raɗaɗi wa ma'aikatan najeriya a gani halin da suke ciki na rashin wato wadataccen wato al'amuran more rayuwa da kuma tsadar rayuwa da ake ciki a wannan abun zai ɗan taimaka duk da dai ba haka muka so ba tun da duk najeriya sun shaida mun fara ne daga tayin naira dubu a sittin da biyar wato mafi ƙanƙanta albashi inda har aka zo yarjejeniyan wato wannan dubu talatin. Duk da cewa dai sabon karin na fara aiki nan take babban kalubale ga ma'aikata musamman ma a jihohi da kanana na hukumomi na zama iya kaiwa ga biyan hakokin ma'aikata a kan kare. To sai dai kuma a faɗa kuma Ibrahim Khalil da ke zaman shugaban ƙungiyar ma'aikatan kananan hukumomin tarayyar Najeriya. tuni masu kwadagon sun shirya tsab da nufin tilasta jihohin dokar da shugaban ƙasa ya rattaba lallai lallai mu a ƙananan hukumomi mun tabbatar da babu karamar hukumar da ba za ta iya ɗaukar nauyi kuma ta iya biyan wannan kuɗi ba in dai har gwamnoni za su kyale kuɗaɗen ƙananan hukumomin nan su je a yi amfani da su a ƙananan hukumomi kamar yadda doka ta tanada babbar matsala da ƙalubale da ke damun ƙananan hukumomi shine rubda ciki da ake yi akan kuɗaɗen ƙananan hukumomin nan da hana su ƙara sawa ƙananan hukumomin shine ƙalubale da ya sa ƙananan hukumomi sau da yawa ake ganin akwai abubuwa da ba za su iya ba abin jelo a gani dai na zama yadda take shirya ta kaya tsakanin gwamnonin da ke kuka rashin kuɗi da mayan aikin da ke faɗin abi doka uba da musa dw hausa daga abuja a najeriya